ya ƙul musannif rahimahullah idan ban manta ba nan cikin sunan nasa'i na 1740 ديدي wancan ko 1740 da ɗaya ka tashi ko a wancan ko wannan kuma da 40 kaga to aman tare suke tafiya jamban bijambi kenan ala na muhammad ibn bashar قال قال سنا أبو داود قال قال da شعبة عن قتادة قال سمعت عزرة أما لكم muna magana ne har yanzu akan karatun da za a yi na in za a yi raka a uku ko makamacin haka a shafi'i da wutiri za ka rafi suratul a'ala an gane suratul ikhlas da suratul kafirun to sabanin abin tun da kasan surin nasa'i a littafin ilal ne za ka ji kamar maimaita hadisi yake ba maimaita hadisi yake ba hadisi ɗaya ne za ka ji in ka kalli wancan sanadin da wancan sanadin da wancan sanadin soke ko dai ya raunana ko kuma ya inganta ko ya gaya maka wai ga fuskar da tafi rauni ko ga fuskar da tafi inganci an gane ko to shi zai ce zikirul ikhtilaf ambata maka sabani ala shu'ba akan shu'bata ibn al-hajjaj an qatada ibn al-da'am al-sadusi fi hadha al-hadith akan wannan hadisin قال اخبرنا محمد بن بشار قال قال حدثنا ابو داود داود الطيالسي walgada san shu'ba an qatada ana ji da kyau shu'ba an qatada qala ji sami'tu azra yuhaddithu an sa'id ibn abd alrahman ibn abza yake cewa na ji azra yana zan da wannan hadisi yana zantar da hadisi daga sa'id ibn abd alrahman ibn abza an abihi kuma wannan shine sanadi mafi kyau akan wannan عذرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيء كان يوتر يقول شيء لا يوتري بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإذا فرغ قال لا يقال شيء سبحانك سبحان الله سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثة سيف لا سبحانه أنتوا أنكم wannan أكوي ونس akwai wani ابن عبد الرحمن ibn abza kuma an abi ya rike ko na'am قال لسان إسحاق بن منصور قال قال لسان أبو داود قال لسان شعبة عن قتادة عن زرارة سمي هاي شيء عزرة عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة ميكو عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن قال يكون كون كون إلا التفار بتوعكو تو شكينا عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد في الثالثة أنا أقصي جاء سبحان الملك القدوس أنغانيكم gane كنا wani kenan to كبا can ya ce azzara ko ba ibn abza an abihi kuma ko ba ka ba nan kuma bai faɗi wannan ba kawai sai ce a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ji da kyau to wannan sanadin yana da rauni akan wancan kwarai da gaske wanda shi da cikakken sanadi wanda atada kai tsaye ga shi ya karɓa daga wajen azra shi kuma azra daga wajen sa'id sa'id daga wajen واتو ما abdurrahman عبد الرحمن بن أبي ابزه كو نعم. وانا شيني إذا an inganta shi sai da inganta su alfasu saboda wancan sanadin da ya gabata قال سمع محمد بن المسنى قال قال سمع محمد قال سمع شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتر بسبح اسم ربك الأعلى خالفهما الشباب فراه عن شعبة عن قتادة عن زرارة ابن آه، ابن أوفى عن عمران بن حسين يجي الشباب يا رواتو يا ساب امسو ميمكم عن زرارة يتشيكما عن عبد الرحمن يتشي عن زرارة ابن ابن عوفة عن عمران بن حسين طبعا قال اخبرنا بشر ابن خالد قال لسان شبابة عن شعبة عن قتادة عن زرارة ابن ابي عوفة عن ابن ابن عوفة عن عمران بن حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم او ترى بسبح سبح ربك الاعلى قال ابو عبد الرحمن لا أعلم أحدا تابع الشبابة على هذا الحديث خالف يحيى بن سعيد اذا قال إن شوى حديث شبابة إنهم بيتبتبا عن قاليكو ولذي تشيار يتلقى عمران بن حسين أثلي حديث لقى سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه وأنا الشيني أبنك ديدي نعم قال أخبرنا محمد بن المسنى قال قال يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حسين قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا جيد شو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دام يأتي سعيد يحيى بن سعيد بن القطان يا سابا والشبابة لفظ لفظين ديكا وانا حديث يا سابا وانشا وانا كما يحيى بن سعيد بن القطان أتقن وأثبت نعم. وأوثق an gane ko min shababa yace annabi sallallahu sallaye ba kawai ya kama cewa wato ya karanta sabbi shi samar a'la a ya ce sallar rasulullahi isallam a wasallam az-zuhr annabi sallallahu a az-zuhri azhari kuna ji faqara sai ya karanta faƙara a rajulun bi samar isma a a'la sai wani mutum kawai kama karanta sabbi ana ji da kyau man sallah yayin da ya sallah da sai ce annabi sallallahu kenan man qara bi sabbi ismi rabbikal ala wa karanta sabbat azmana sallah da rajulun sai wani mutum ya ce ana ni ne qala yace laqad alimtu tabbas na san ko cewa ana ba'dhu ba'dhum cewa sashin mabiyana ko sashin masu bi na sallah wato khalajaniha ya rikitan min da nawa karatu shi sa na ji karatu na yamin nauyi kaga kenan wato shababa da yake kawowa zurara ibn abi aufa an abdurrahman ibn abza an gane ko ba wannan hadisi ba an imran bin hussein wannan ba wannan hadisin bane hadisin da shi zai ce ya rawaita to sai dai zama hadisi ne na sallah azhur ba sallah ta shafi'i da wutri ba باب الدعاء في الوتر باب اللي تبقنا أكن ين الدعاء وتري قال أخبرنا قتيبة قال قال قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن an عن أبي الحوراء قال قال الحسن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يسندني الحسن حسن بن علي بن ابي طالب من ذا صلى الله عليه وسلم يسندني وسكلمومي اقولهن cewa in dinga في الوتر او witr في القنوت او قنوت aw qunut اللهم هدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك وانه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت abin da yake dinga faɗa kenan wannan ya tabbata na cikin sai musulma wannan kalmomi Allahumma adini fi man hadith Allah ka shirya da ni cikin waɗanda ka shiryar wa afini ka bani lafiya fi man afait cikin waɗanda ka ba su lafiya wata wata wallani ka jibinci lamari na fi man tawallait cikin waɗanda ka jibinci lamarin su wa barik li kai min albarka ka sanya min alkhairi fi ma a'ti cikin abin da ka bani wa qini ka tsare ni sharra ma qadai sharrin abin da ka hukunta a kaina innaka taqdi lalle kai kake hukunci wala yuqda alayka kai ba a hukunci akan ka wa innahu yadda lamarin yake la yazillu ba fa wanda zai tabe man ta wanda duk ka jibinci lamarin sa tabarakta rabbana alkhairan ka ya ubangiji sama mai ko ina wa sa'an nan kai ne ka daukaka girman ka da buwaye ka ya game ko ina hadisi ne sa'i قال أخبرنا محمد بن سلمة قال قال صاحب الوهبين عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن علي عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر قال الوتر يتنغ قل كشي اللهم اهدني فيمن هديت وبارك لي فيما عطيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم wannan ta fuskar sanadi yana da rauni kuma ya saba wancan an gane wancan al-mahfuz shine wacce ruwaya ta gabata قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال قال لسنا سليمان بن حرب وهشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام عن عمر الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتري النبي صلى الله عليه وسلم كان في عشان وترنسى اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتري عشان وترنسى اللهم يا الله إني أعوذ برضاك إنا نمن tsari ka kare ni ina neman tsari da yaddaka da ka kare ni min sakhatik daga fushinka wa bi mu'afatik min uqubatik ay a'udhu bika min uqubatik ya Allah ina neman tsari daga uqubarka wa bi mu'afatik kuma ka bani lafiyarka wa a'udhu bika minka ya Allah ina neman tsarinka daga kare ni daga azabarka la uhsi sana'an alayk ba na takaita ba zan iya kidanye yabo a gare ka ba an ta kama a sanai ta ala nafsi kamar yadda kai kai yabo a kanka ya zuba cewa adada ma fi ilmi lahi adada adada adada adada kaza adada kawakibi sama'i adada wato adadin na samad adada wato alhab duk wannan adada shi shigi ne in adada da ya zo daga bakin manzan san sai a yi adada da amma wannan inna rujudu haka wannan ba daidai ba ne ana ganin wai an kai koli kenan ha ba ai dai dinga zuba yaban nan to ai shi ku sani shi Allah ba irin wannan shirma ake masa bauta ne ba ita kuma bauta sai an nuna sai an ce ma ga yadda zaka ai ma wani salati na samu kai da ganin wannan salatin ai ba dan ba dan sai ka ce da ana yi Allah dole ai dole ma ya amsa da aka dinga adadadada adada adada din nan <laughs> to shike da mutane abin da suke abin nan kuma mutane har yanzu shedan ya hana su gamsu da cewa abin da ya zurga bacin manzo Allah shi fi. Ya ka duba a kunuta da ake yi din nan Ya yanzu wannan addu'a ta Alhassan hasan ibn Ali bin Abi Talib komai ta game komai ta hade amma sai ga mutum sai hada da wasu abubuwa ka je maka ta abubuwa da shirin kuma sallar yanzu da wacce bayan sallar ba ma ba a yi rabi ma ba za a iya ba sai bacci wanda ka san wato inda ka san kasa ce ta hau kansa duk wannan abubuwan da aka yi da azumi ba za a iya bayan sallar ba to kaga kenan wani mai aka kenan ana kalla a kwatanta ke yasa dama ko da ramadanin ya zo na na ji cewa sunar manzo sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah yazidu fi ramadan wala fi ghairi ramadan ala 11 raka'a dama kaga da ramadan da wajen ramadan ko da yaushe kullum a ciki abin nan amma da nake gaya maka na fulfilin na ma ba sa samuwa na gaya ma yan abubuwa da ake na alkhairi din nan da ƙyar suke iya samuwa din nan kai wani ma ya tsaye da shafa'i da wutare raka'a uku ma ya dinga yin zai kwanta wallahi baya yiwa kai raka'a ta fajr ma baya yiwa kuma amma can shi ne zai ce zai ta abu ne ta ɗamewa yana ta abu nan kwarai daga ciki shi ma'auni ne yi eh tarku rafa iladin fi du'a fil witr to babu da ke magana akan kin daga hannu a cikin addu'a a wutiri amma daga hannu din kuma ya tabbata hadith kin sai muslim قال أخبرنا محمد بن بشار قال قال لسان عبد الرحمن عن شعبة عن ثابت البناني عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه النبي صلى الله عليه وسلم باية رجع هننسى أو تأدوا على أدوا إنسى إلا في الاستسقاء في أتشين أدوا أروها قال شعبة فقلت لثابت نفسي أنت سمعته من أنس كيف كجيو أنس سبحان الله قلت سمعته وذلك آه ai ba na ka jiyo daga wajen manzon Allah din ka jiyo ka jiyo daga wajen nasa sai ce subhanallah yawa lafazin subhanallah ya nuna ya jiyo kana ganin zan masa ƙarya ne babu da ke magana kan ƙadarun sajida ba'adar wutir wato idan an yi wutiri ya halatta a yi sallah ka yi wutirin ka yanzu ka tashi da dare to ana so inda haka yi wutarinka za ka yi sallah to sallah kusan abinda ake iya fahimta a cikin fikin abubuwan kar ya kai waccan wacce ka gabatar yawa an gani kamar ka abi ko makamancin haka eh ba za a ce kuma don kai wutari ba za ka yi sallah dare ba irin ta sai duna abubakar a sai duna abubakar haka yake shi zai kwanta kamar da ke cikin mota a lokacin yake shi ba inda da wutarinsa kuma ya fi sauki ana ba in ka tashi shikenan in baka tashi ba shikenan eh sayyidina umar shi kuma sai ya tashi tsakar dare sai ibn sayyid da ya kawo hadisi game da kici cikin zai ce kai fa amma ana fa utiru idza awaitu ila tarashi ni dai wallahi zan dinga wuturi na ne idan na je zan kwanta irin na sayyidina abubakar zan dinga ya fi sauki eh kanin shedan wato haris ne malam shedan malam ni ban taba ganin abu da yake bin wato din duniyar mutum irin shaidan ba duk yadda ya san zai bi idan ne ka wallahi sai yi zuwa yake ikama maka ka san ai ya ga mutane masu da'a ya ga masu wayo ya zo na da annabawa ya zo na da sahabbai ya zo na da waliyan Allah ya ga duk yadda ake yi a guje masa to dama da ya ga irin wasu wani zai ci to wannan eh ai na san ire-iren to kuma kana yi kana neman taimakon Allah Allah ya raba ku lafiya kaga da ka je yanzu ka samu dama shi sai aikin alkhairi kaga ce zan ta sai gobe ko sai anjima mutsayi in anjima Allah ya kawo sai mu hada da na tsafi da ne yanzu eh yawa magana sai sai abin na a'a قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال قال لسان حجاج قال قال لسان ليث قال قال قال سمع قيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ركعة وقوم فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء أكان يقاري صلى عشاء الفجر هو الفجر بالليل الدري سوى ركعتي الفجر بند فركعتي الفجر أتشكل لسابن لنا معناه كنا أن مثلا إن يصلى سيكون تابتشي كان سيتاشي an gane sai sake dorawa to kan kenan dan kayi wutiri yanzu ka kwanta an jima ka tashi ka iya dorawa eh to shi ne to shi ne ma ana fitin cewa fi ma bayyana an ya furu gami salatul isha daga sanda ya kare sallar isha ilfajir wato zuwa sallar alfajir bilal a dare daya ba wai lokaci guda ɗaya zai tashi sai ya tsarge sha ɗayan nan ba a'a ya dan yi sai kwanta bacci sai tashi ɗora in yi sai kwanta bacci sai tashi ɗora bisa ga yadda wani lokacin ya ɗan iba da yawa wani lokacin ya dan kakkatsa da su gurgurdan duk dan ka samu ka abin nan ya zama mutumin da Allah ya taimake shi kwanta goma in ya kwanta goma akwai yiwuwar insha Allah ya iya farka kamar sau uku ko sau biyu kwarai da gaske musamman mutumin da baya ɗarkato in zai kwanta mutum ne fa zai kwanta gashi zai ce samun malmala uku zaki yana huci ta kawo masa idan ya ci ya ci ya ci ce ba mai sanyi ne ruwan Samun abin nan sai ce in an jima ina tashi kiyamun laili <laughs> ba zai yi ba ai kiyamun laili kai kun yi hannun riga hawa wadda yi ma saki uku ga ruwa na roba ƙarara tun daga nan zaka ji kana hamma kana hamma wani lokacin ma ga fura <laughs> Allah ke shi mu na'am to yake cewa siwa raka'atil fajr banda yana yin sujuda qadra ma yaqra'u gurgurda zai karanta qadab qadra ma yaqra'u ahadukum 50 aya gurgurda yadda ɗayan zai karanta aya 50 ma'ana a cikin sujuda sai lokaci yana yin haka ya dade a sujuda a sallar da rafa amma sallah fa ta wannan salawatul khams annabi sallam ya fi kowa saukin sallah haka an tsammani ki faɗa kullum muke gaya muku samari ba ba sun zuwa masallaci suke ba to ya zama a cikin limancin da kuke akwai da'awa a ciki an zo sallah din nan an yi matsakaici an tashi gobe sai ganin da nan sai ganin da nan sun dawo eh al faragh min al witr tasbihu bayan an kare witri wa zikru al-ikhtilaf ala sufyan fi da kuma ambatan sabani kan haka wato in an gama witri akwai tasbihi da ake gashi nan قال أخبرنا أحمد بن حرب قال قال سن قاسم عن سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر يغسل شيئا يوتري بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعد ما يسلم أن يسلم سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته سيئلك صوته سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس قال الشيمي يا قبات ونا قال أخبرنا أحمد بن يحيى قال قال رسنا محمد بن عبيد عن سفيان الثوري وعبد الملك بن أبي سليمان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويقول بعد ما يسلم يسلم سيد سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بها صوته يسأل صوت جنسه خالفهما أبو نعيم فراه عن سبيان عن زبيد عن ذر عن سعيد وتشي wato abu Nu'aim di ya saba musu kuna ji da kyau ya saba musu baki ɗayansu waɗanda suka wace ruwaya cewa yake shi ya roto shi ne an sufiyan an zubaid an zar an sa'id su kuma nasu ba bidu ne zikiri zar ba tare da suka ambaci zar ibn hubaish ba bisa ambata ba to kuma abu Nu'aim a fadl ibn dukain ya fi su inganci kwarai da gaske tabbatar da zar din wato shi ne ruwaya mafi kyau kamar ديكي قال فهم محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي نعيم كنتكو عن زبيد عن زر كنتكو عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا أراد أن ينصرف إن يسو سلم يكون يسلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ثلاثة ثلاثة سأقوي كيف يرفع بها صوته وسيطلق صوته سلئتا قال أبو عبد الرحمن ما لنا سيتي أبو نعيم أثبته عندنا أي ما لنا أبو نعيم الفضل بن دكين شيب إنجنشي أو دمه من محمد بن عبيد بيد محمد أم عبيد ما أثبتش رواية في قباتها ومن قاسم ابن يزيد بيد قاسم بن يزيد وأثبته أصحاب السبيان عندنا كما شيء ما في إنجنشن على بس بيد السورية أو دمه والله أعلم نعم والله أعلم بيحيى بن سعيد القطان ثم عبد الله بن مبارك وتسيكي daga cikin waɗanda suke ɗaliban shisfiyan waɗanda kusan babu kamar su akwai shi a bin sa'idin bin akwai abdullahi bin mubarak wa ki'i bin jarrah bin wasi thumma abdurrahman bin mahdi thumma abu nu'aym an gane ko sana abu nu'aym thumma al-aswad bi hadhihi bin hadith fi hadhihi al-hadith ورواه جرير بن حازم عن زبيد فقال يمد صوته في الثالثة شيء أبن ya فدأك لما يكون يرفع بها صوته ويرفع سي لغو kansa. to amma a wannan ruwa ta cewa ya rufa'u ya nuna cewa a cikin sujuda din ya yi wato yake tasbihi amma kuma ruwayan da suka gabata wanda kuma suka fi inganci din na Abu Nu'aym ba magana cewa sai ya dago kansa ya nuna cewa sai bayan ya inga ya idar da sallarsa sai yayi wannan tasbihi subhanal malikul qudus guda uku ala akhbarna harmi قال أخبرنا حرمي ابن يونس ابن محمد قال قال حدثنا أبي قال قال حدثنا جرير قال سمعت زبيدا يحدث عن ذر عن سعيد بن عبد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وإذا سلم قال إني قدر سيدي سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة هنا daga صوت الساعة ثم يرفع su أبو كنسا sai ya نمبر قال أخبرنا محمد بن المسنى قال قال لسان عبد العزيز بن عبد الصمد قال قال لسان سعيد بن عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتر يسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد فإذا فرغ قال سبحان الملك القدوس أرسله هشام نعم قال قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي عامر عن هشام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتر وساق الحديث دوانا من سندين سن تبت كما يدي قباتا إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر بابي لك بغانا أكن غلتش واتو ين صلى كان وتر إذا فجري لم يقارا آه، سوا قال أخبرنا عبد الله بن فضالة ابن إبراهيم قال قال لسا محمد يعني ابن المبارك السوري قال حدثنا معاوية يعني ابن السلام عن يحيى بن أبي كثير قال قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بين عائشة تبادل أمس لك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكي كان صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم من الليل صلى سليك للدري فقال تكي وكان يصلي ثلاثة عشر ركعة يا قد نتينا ركعة أقوم قوم شاء أكو تسع ركعات قائما هي ركعة تقص أسعي ya ci rufiya sai wutiri a cikin su raka'atai ne sai raka'a biyu jalisan a zaune fa idan arada an yarka'a in ya so ya ruku'u kama sai ya miƙe raka'a wa sajada sai ya ruku'u sai ya sujuda wai fa'alu zalika ba'da witr kuma sannan yana aikata makamancin haka bayan wutiri fa idan sami'a nida subhi idan ya ji kira na sallah subhi qama sai ta shi raka'a raka'atayn khafifatayn sai raka'ata fajrin raku'i guda biyu sauƙaƙa al-muhafazu ala rak'atayn qabl al-fajr qabl al-fajr babu dake magana akan kiyaye rak'ata fajr قال خبرنا محمد بن المسنى قال قال لسنا عثمان بن عمر قال قال لسنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن مسروق نعم كنا جي تو ذكر مسروق أنا أقول جمع عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعة ركعات النبي صلى الله عليه وسلم يقول بايا برن ركوعي قداه قبل الظهر قبل صلاة الظهر wa raka'atayn qabla adh-dhuhr da raka'a biyu kafin azhur na a raka'atayn qabla al-fajr ko da raka'a guda biyu kafin al-fajr khalafahu amatu ashabi shu'ba duk ɗaliban wato ɗaliban wato shu'ba sun saba Usman ibn Umar duk sun saba masa dangane da rawaito na wannan mai marawa hadar hadith daga cikin waɗanda suka rawaito wannan hadisi daga shu'ba falam yadhkuru masruqan musa ambaci masruq ibn al-ajda abu aisha wannan ruwaya ba an gani قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال نعم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال قال حسن محمد بن جعفر قال قال قال حسن شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة يا yake cewa ya ji na Aisha ta ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yad'u arba'a raka'a nam arba'a baya bar a hudu qabla zuhr kafin sallah zuhr raka'atayn baya bar raka'a biyu qabla qabla subhi kafin sallah subhi qala abu abdurrahman mal an-nasa'i hada hada as-sawab indana wannan shine daidai a wajenmu ba tare da an ambaci masruq ba wa hadithu usman bin umar dalibin shu'ba din hadisin usman dan umar wanda yake cewa an masruq wannan kuskure ne wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani na'am يا قاري قال أخبرنا هارون بن إسحاق قال قال لسنا عبده عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا فجر تو ركعت الفجر ركعة بتاع الفجر خير من الدنيا سنبع الخير في الدنيا وما فيها لابن لك تشكين دنيا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين